Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 16 ga watan Mayu na shekara ta 2020 wanda ya daidai da 23 ga watan Ramadan na shekara ta 1441 Aisha ta ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Amma da mutum miliyan hudu da rabi ne a faɗin duniya suka kamu da cutar coronavirus kuma sama da mutum dubu ɗari uku ne suka mutu saboda ita. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan za a samu rigakafin cutar coronavirus zuwa ƙarshen shekaran nan. sojojin mali sun halaka 'yan bindiga wajen talatin a wani sumaman da suka kai a cewar rundunar sojin ƙasar jiya juma'a kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sanarwar baya-bayan nan na nuni da cewa adadin waɗanda aka tantance suna ɗauke da cutar covid-19 a Najeriya sun haura dubu biyar. Haka kuma za ku ji a jamhuriyar Nijar an sassauta dokar hana zirga-zirga. Matakin da a take yake baiwa kamfanonin sufurin cikin gida izinin komawa kan aiki. Muna da rahoto daga jihar Adamawan Najeriya da ke nuni da ƙura ta lafa a yankin da a faɗa barke a jiya Juma'a. Wato abin da ke faruwa ina tabbatar maka da cewa har yanzu dai muna nan muna daukan matakai da ya dace domin kwata. Sannan muna tafi da shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Daga bisani mu kawo muku falalar watan Ramadan. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sama da mutum miliyan hudu rabi ne a fadin duniya suka kamu da cutar corona coronavirus kuma sama da mutum dubu ɗari uku ne suka mutu saboda ita amurka da rasha da kuma birtaniya su ne akan gaba a jerin kasashen da suka fi samun covid-19 amurka tana da mutanen da suka kamu da cutar kusan miliyan ɗaya da rabi ita kuma rasha da ake zargin bata faɗin gaskiya kan yawan masu cutar tana da kusan mutum 263 sai kuma birtaniya wadda ta biyo baya da sama da mutum 238 wani sabon bincike da hukumar lafiya ta duniya who ta yi ya yi gargaɗin cewa a hankali sai cutar ta kama kusan mutum miliyan 250 kuma mutum 150 a nahiyar afirka za su iya mutuwa idan har ba ɗauki matatakin gaggawa ba. Binciken da aka wallafa shi jiya juma a mujallar lafiya ta duniya BMG. ya yi hasashen za a samu rago masu kamuwa da cutar a wasu yankuna na duniya irin yankin Turai da Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan za a samu rigakafin cutar corona coronavirus zuwa karshen shekaran nan. Kuma Amurka tana aiki da sauran kasashen duniya domin tabbatar da yunkurin da ake zama ɗaya a duniya. A wajen wani taro da aka yi a fadar White House, Trump ya ce gwamnatin Amurka za ta saka hannu a duk manyan allurar rigakafin da ke kan gaba, kuma waɗanda ake da su da alamu za a samu nasarar rage su zuwa goma sha hudu kafin daga bisani a ƙara tantance su. Ya ce ana samun ci gaba cikin sauri kuma gwamnatinsa za ta yi aiki cikin gaggawa domin ganin an raba rigakafin da zarar an samu. Duk da haka, Trump ya ce ko da babu rigakafin, dole ne Amurka ta yi shirin buɗe harkokin ƙasarta. ta. ya kuma ƙara da cewa sannan a hankali cutar za ta ɓace ko da ko babu rigakafin wata kotun ƙasar iran ta yanke wa 'yar bukon nan 'yar ƙasar faransa kuma 'yar asalin iran fariba adalha hukuncin ɗaurin shekaru shida a gidan yari a cewar lauyanta lauyan sa'id dahgan ya ce an yanke wa adalha hukuncin ɗaurin shekaru biyar saboda jefa tsaron ƙasa cikin haɗari an kuma yanke mata shekara guda kan laifin yaɗa farfaganda kan gwamnatin ƙasar. faransa ta yi kira da a saki adelka amma iran bata wa iraniyawa ba zama 'yan kasashe biyu a lokaci guda ba a adelka mai shekaru 60 mai nazarin mu'amala da al'adar al'umma an kama ta a watan yunin da ya gabata tare da roland machel wani mai ilimi 'yan kasar faransa sai dai iran ta saki Machel tun farkon wannan shekarar a wani bangaren musayar fursunoni da faransa. Sarfilu Hashim Gumal zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu. Sanarwa da cibiyar dakile cutar coronavirus a Najeriya ta fitar ai nuni da cewa masu ɗauke da cutar yanzu haka a Najeriya sun haura dubu biyar, inda jihar Legas ke ci gaba da zama na ɗaya na masu ɗauke da wannan cuta. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin na ɗauke da rahoton. a sanarwar da cibiyar da ke yaƙi da cutar coronavirus a najeriya ncdc ta fitar ƙasa da sa'o'i ashirin da suka gabata ya nuna cewa mutane dubu biyar da da hudu arba'in biyar su ne suka kamu da cutar coronavirus a najeriya daga cikinsu tara su ne har yanzu ke ɗauke da wannan cuta a yanda ashirin aka sallame su sai kuma ɗaya da suka rasu yanzu haka ma dai hukumar da ke yaƙi yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya efcc ta mallaka wa gwamnatin jihar lagos wasu gidaje da kotu ta kwace daga hannun tsohuwar ministan man fetur a najeriya dizeni maduke domin amfani da gidajen a matsayin cibiya na aje masu ɗauke da cutar coronavirus jihar lagos dai na bayyana fargaban yadda masu ɗauke da wannan cuta ke ci gaba da karuwa a jihar abinda kuma gwamnatin jihar ke alakantawa da ɗage-ɗage zirga-zirga da gwamnati ta yi inda ma har ta yi barazanar sake kakaba wannan doka lamarin da kuma wa al'ummar jihar ta lagos daɗi ba kamar yadda wasu da na zanta da su ke cewa my name is henry ukon concerned about the lockdown i think um, locking down totally should not be the solution wannan malami ya ce surana henry ukon a gaskiya rufe mutane a gida don gurungun da sunan yaƙi da cutar corona virus a gani na ba shine zai magance wannan matsala ba kamata ya gwamnati ta fito da wata manufa daban lamarin da zai sassauta wahalhalun da jama'a ke fuskanta shi ma a bangaren sa alhaji umar atina cewa ya yi ba matsalar kara lockdown ba ce matsalar ba ba sai dai akwai masu madafan iko wayanda aka ba su amanar mutane da amanar ayyukan da aka ba su suna amfani da wannan dama suna cin zarafin mutane kuma lockdown idan za a yi a dinga sanin cewa bai yiwa ka kulle mutum baka ba shi abin da zai ci abinci ba wannan muke kira ga gwamnati ta yi kokari wajen ganin cewa ta kyautatawa talakawa yanzu aka dai kididdiga na baya bayan da cibiyar ncdc ta fitar ya nuna cewa jihar lagos tana da mutane 2,278 da suka kamu da wannan cuta sai jihar kano mai 761 yadda birnin abuja ke da 386 yadda jihar katsina ke da 239 a yanzu dai babu labarin bullar wannan cuta a jihohin kogi da cross rivers joyin da kuma tuni cibiyar ncdc ta kai kuka ga fadar shugaban kasa inda ta yi zargin gwamnonin da kin bata haɗin kai na gudanar da bincike domin gano masu ɗauke da wannan cuta babin ya shifrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin to bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka sassauta dokar hana zirga-zirga wanda aka kakaba saboda dakile yaduwar cutar covid-19 ga wakilin muryar amurka Suleiman muni barma lura da yadda aka fara samun sauƙin annobar cutar corona a yamai a 'yan kwanakin nan ne ya sa gwamnatin ta Nijar yanke shawarar ɗage takunkumin da ta kakabawa birnin ne mai abin da ke baiwa jama'a damar shiga da fita a ko da yaushe matakin da a take yake baiwa kamfanonin sufurin cikin gida izinin komawa kan aiki shugaban haɗakar ƙungiyoyin platform hamidu sidifodi ya bayyana gamsuwa da wannan mataki to amma kuma ya gargaɗi shugabannin kamfanonin jigila da hukumomi su dage akan maganar mutunta matakan kariya a cikin motocin haya wannan manya-manyan motocin da za su doka mutane gaskiya sai sun kiyaye kenan ya kamata wannan gel in da duk wani abin da ya kamata a shafa ko ko a liƙe hanci ba nan ya kamata duka bis su kula da shi don saboda abin da muke gudu wani abu ya hito ya dawo da baya. Shi ma mataimakin shugaban kungiyar farar hula ta da alhashi dauda tankama wanne ya ba da wannan tsari ya gargaɗi hukumomin na nishar su sa ido don kare talaka daga tsadar kuɗin mota. Munan Nijar ya zama kamar al'ada duk lokacin da wata matsala ta shigo aka kara ma abu kuɗi to sai ka gani kayan a dawo bisa gaskiya a dawo ga tsohon farashi sai ka ga abin ya zama matsala an ɗauki lokaci. To ya kamata a san matakin da za a ɗauka wannan kudin sufuri na zarga-zarga da ake da ya dawo inda yake muna kira ga gwamnati ya sa ido ga wannan bangaren sufuri ka a samu hawan farashin. Wannan mataki na zuwa ne kwanaki biyu bayan sake bude wuraren ibada a fadin kasar Nijar da sharaɗin mutunta ka'idodin rigakafin cutar ta corona da yake gwamnati na cewa akwai yiwuwar ta sake maido da waɗancan matakai muddin ta gano alamun za a koma ruwa sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta jiya juma'a ta ayyana cewa daga tsakiyar watan maris da aka gano mutum na farko da ya harbu da kwayar cutar corona kawo yanzu mutane 885 ne aka gano sun kamu da wannan cuta a nan nijar cikinsu 684 sun warke yayin da 150 ke kwance a asibiti a halin yanzu sai wasu 51 da suka hallaka sanadiyar wannan annoba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sule Barma yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. sojojin mali sun hallaka 'yan bindiga wajen talatin a wani samaman da suka kai a cewar rundunar sojin kasar jiya juma'a wanda shine na baya-bayan nan a tashin hankalin da ake yi a wannan kasa ta yammacin afirka da yaƙi ya ɗaiɗaita sojojin na mali sun bayyana kashe abin da suka kira 'yan ta'adda ta kafar twitter kuma suka ce al'amarin ya faru ne daura da iyakar kasar burkina faso mai makwabtaka da ita da yammacin ranar alhamis ta kara da cewa ta kuma kwato wasu mashina guda 25 da wasu kayan aiki ba tare da wani cikakken bayani akan wannan harin ba firaministan mali bambo sesi na karfafa sojin kasar a garin dekal Kasar ta Mali na ƙoƙarin shawo kan wani tawayen da ya barke a shekarar 2012 da sunan Islama, wanda kuma ya sanadin mutuwar dabban sojoji da fararen hula tun sannan. Duk da kasancewar dabban sojojin Faransa da na Majalisar Ɗinkin Duniya, wannan tashin hankalin ya game yankin tsakiyar kasar sannan ya yadu zuwa kasashe makwabta irin su Burkina Faso da Nijar. Mutane akalla 26 ciki har da fararen hula sun halaka a wani harin da wasu 'yan bindiga waɗanda ba a san ko suwaye ba suka kai sansanin rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf da ke garin kaduli na jihar kodofan ta kudu kwamandan rundunar ta rsf janar hamdun da galo ya yi allah wadai da wannan harin hukumomin garin na kadugli sun ce wasu mutane ne sanye da kakin soji kuma ɗauke da bindigogi suka kai harin kan sansanin na rsf baya ga waɗanda suka mutu ɗin kuma wasu kuma guda goma sha tara sun samu raunuka kuma an ɗauke su da jirgin sama zuwa khartoum saboda a musu jinya a cewar manjo janar rashid abdulhamid ismail gwamnan soja na jihar ta karfadon ta kudu babu dai wanda aka kama zuwa lokacin hada wannan rahoton kuma har yanzu ba a san ko suwaye 'yan bindigar ba to amma an ce sun iso ne a wasu motoci hudun land rover janar da galo wani mamban majalisar kolin kasar sudan ya kira wannan harin aika aikar siyasa ya zargi wasu da bai bayyana sunayensu ba da kokarin haddasa husuma a kasar ta wajen kawo rigima kabilanci tsakanin mazauna wurin da kuma haddasa rigima tsakanin rundunar ta rsf da sojojin sudan jiya juma'a kasar pakistan ta ce cikin 'yan makonni kawai za ta fara samar da maganin remdesivir don maganin covid-19 wato cutar numfashi da coronavirus ke haddasawa annobar ta halaka mutane sama da dubu ɗari uku da hudu baya ga wasu kuma wajen miliyan hudu da rabi a sassan duniya tun bayan da cutar ta fara addabar china a watan disamba zafar mizra ministan lafiyar kasar pakistan ya faɗa manema labarai a birnin islamabad cewa wani kamfanin har hada magungunan kasar mai suna Ferozons Laboratories Limited zai samar da maganin tare da haɗin gwiwar kamfanin Gilead na Amurka wanda ke yin Redisivir. ya bayyana cewa pakistan za ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen nan uku da za su ƙirƙiro tare da wanzar da maganin covid-19 a duniya Madalla a gaida Sarfilu hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu inda za mu dawo Najeriya. Rahotanni da suka iske mu na nuni da cewa ƙura ta lafa a yankin da fada ya barke jiya Juma'a a jihar Adamawan Najeriya wanda ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyin al'umma. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da rahoton. yanzu haka dai hankula sun fara kwantawa a garin na tino da ke da albarkatun noma biyo bayan karin jami'an tsaron da aka tura zuwa yankin domin maido da doka da oda wasu mazauna garin sun ce kara tura jami'an tsaron musamman ma sojoji ya ko taimaka ko da ke har yanzu fa akwai zaman daddar shi dai wannan rikici ya ma so matashi ne tun a shekaran jiya alhamis sakamakon wata hatsaniya da ta shiga tsakanin wasu mutum biyu kan abun hawa wato babur to amma kuma sai lamarin ya kazance a jiya juma'a inda ma aka shiga kai wa juna hari da kuma kone-kone lamarin ma da ya ja asarar rayuka da kuma dukiya wani mazaunin garin da yanzu haka suke shirye-shiryen jana'izan waɗanda aka kashe ya bayyana irin asarar da aka yi da kuma irin taimakon da suke bukata. Eh, Wanda aka yi asarar su kai talatin da biyar. yanayin garin yake a yanzu? Yanayin gari kan yanzu wani gefen can sun sa wuta amma yanzu da yake ma'aikata sun yawa hmm. ba sa shiga suna gobe su kawo kan don kazuma sun kama wani mutum ya yi harbi wani wani zirin shi ne soji suka kama shi suka ba shi kashi suka kwace bindiga suka sa shi a motar wannan safiyar asabar da hankula sun dan kwanta kenan eh hankula sun dan kwanta don abubuwan sun dan kwaya. Eh, al'umman gari da suna nema a taimaka musu da neman zama lafiya da abin da za su domin sun bi jeji suna je suna tsare mana shinkafa da dabi suna fafata mana kaya don haka shi ya samu yanzu shi ne muna gwamnatin Najeriya da taimaka mana. Wadda na tuntube shi kakakin na 'yan sannan jihar Adama DSP Suleiman Yahanguroje ya ya ma bayyana min halin da ake ciki a yau asabar. Wato abin da ke faruwa ina tabbatar maka da cewa har yanzu dai muna nan muna daukan matakai da ya dace domin kwatar da wannan tarzoma yanzu haka kuma an kira mu ne za mu sake fita mu je domin mun samu labari akwai wani kauye wanda yanzu aka ba zan iya dane sunan kauyen ni ba da aka ce yawancin kauyen din masu masunta ne su wannan farmaki cikin karamar hukuma na lamurin kwamishinan yan zanda kira karamu. A nan cikin garin Tinno da yanzu hankali ya kwanta kenan? A garin Tinno tun da safe jami'an tsaronmu gaba daya sun riga sun kwato wannan gari mm. kuma suna nan cikin garin Tinno babu wanda suke bari ya shiga illa iyaka sai dai wanda dai mazaunin Tinno din kuma yana shiga domin ya ba jami'an tsaron da muka tura su gudanar da bincike ya ba su dama su gudanar da bincike. a gane su waye ne aka kashe sannan kuma eh, yawan dukiya da aka barnar. Ok, to kamar na wannan kawai na Bemon da ke karamar hukuma ka yanzu dai baku da cikin bayani kenan. Eh yanzu dai za mu tafi Bemon din ne mu je mu duba abin da ke faruwa a wurin yanzu. Tun a jiya Juma'a ne gwamnan jihar adama ahmadu marufin zai ci garin domin ganin halin da ake ciki ko da ke tafiyarsa ke da wuya sai fada ya sake rincabewa yanzu zan ɗire ku zan tafi da ku gwamnati za ta kula da ku sai abubuwa sun lafa kafin ku dawo inda ina nan ba zai yi in bar ku ba eh, gane wanda za ni sai dai masa godiya da imanin da ya dauka bai mana Allah ubangiji ya kara masa nasaba ya ubangiji Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya tabbatar da gwamnatin nan ya mako zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto sojoji da kuma yan sandan kwantar da tazoma ne ke shawagi a garin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola Ebola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da kuwa daidai wannan lokacin. Thank you. A yau shirin a lafiya zai kuma ci gaba da hira ne da shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasa a birnin tarayya ko kwamanda Obin Ayuba Gora wanda yake mana bayani akan yadda wasu direbobi masu laifi suke shiga birnin tarayya Abuja ta wasu kananan hanyoyi domin kaucewa jama'an 'yan sanda da kuma na road safety. Sai dai ya ce tuni kwamiti na musamman mai sa ido akan hanyoyi da ministan birnin tarayya ya kafa ya jibge jama'ai a wuraren domin tabbatar da ganin babu wanda ya take dokokin hanya a wannan lokacin corona coronavirus. Duk mun riga mun lura da wayannan eh, wurare muka fita muka sa yara mu a wuraren nan yaran road safety yaran police yaran civil defense yaran state security duk da yaran vio duk muna yin wannan aikin tare da su so mun riga mun sa su ma har ka iya ka fita ka yi amfani da wani wuri wanda muke da manya-manyan eh, wurare kamar nan wajen boundary na nasarawa da fct boundary na niger da fct kogi da fct in har ka riga ka bitin wannan security akwai wasu wanda za ka sake samu bayar za a yi ka wuce su sai an same ka kuma aka same ka doke ka muke yi da motanka muna da motoci da yawa nan da muka kama mu ije ba su da abin da ya kamata su yi bai kamata masa ma fita ba to ba mamaki irin su ne da suka sun iya su yi bitin security na wasu wurare suka zo nan misali a gaban ofis namu nan muka same su za ga yan sanda nan da yaran mu muna aiki to muka kama irin wannan ije motocin muke kuma ba za mu sake su ba sai batun koro ya kare kafin mu sake motocin su to motocin su kuma da kuka kama sun akwai inda kuke zuwa ku killace su ne na musamman sai an musu gwaji a'a mu dai muka kama mutane irin wannan wannan kotu muke kai su ya rage ga mutanen da suke je su je su zauna da su idan na gan wani ban san kana nan garin ba zuwa ka kan yi kuma ce kowa ya zauna inda yake na gan ka shigo in ban yi ihu cewa wani ka shigo da izinin wa ba ba mu yada ba kar ka mana wani bala'i za mu yi kira a zuwa dauke ka yana faru kuma muna samun wannan wayannan rahotanni na mutane kamar haka musamman wanda suka fito ko lagos ko kano ko wani wuri haka muna samun rahotanni kamar haka akwai wani babban batu da masu sufuri suke kuka da shi na cewa idan suka zo wa'annan kafofin da kai lissafi yanzu suka samu wa'ansu jami'an ku masu aiki to sukan ba su na goro domin su wuto su zo cikin birnin tarayyar nan ta yaya kake sa ido akan irin wa'annan jama'an. mun sha samun labari kamar haka a kwanakin baya da muka fara wannan aiki yaranmu suna suka sa wani wani reflective jacket a saman uniform da muke sa wanda ya kamata eh ya kamata ya kasance haka to da muka fara samun rahotanni kama ce ai ana ba su wasu yan kudi a bar mutane su wuce ba su kadai ne suke a wurin ba task force ne ba su kadai ba to amma mu a road safety matakin da mu muka doka shine ba ma so yaro ya sake sa wannan riga don muna ana ana muna da sunayen mu a rigunan nan kuma sunayen nan ba manna su ake yi ba dinka su aka yi a rigunan so ko da wani yayi abu kamar haka kai da aka yi maka ga sunan mutumin ka dauka ka gaya mana so so kuma jama'a su gane ku kuma kiyar hadura ta kasa tun daga ranar da ka shiga wannan makarantar za a koyar da kai yadda za ka yi aikin kiyaye hadura ta kasa lecture da za a fara baka shine wannan in ka karba cin hanci aka kama ka dama gida za ka tafi koranka aiki za a yi sallama ake yi eh, gaba sallama za a yi Muma muna da hukuma za a kafa in aka kama wani da irin wannan ko wani laifin da ya yi da bai kamata ba akwai hukuma da mukan kafa wato kotu na musamman kuke eh, kafa eh wa kaman kotu ah, ba ma ba ma kiran shi ba ma kiran shi ba ma kiran shi court ah, panel kaman board haka mm. yawa shi ne mukan kafa a bincike wayannan mutane in aka tar cewa eh don duk wanda aka kama da cin hanci mukan samu wannan mai yiwa kudin ko abin da ya karba na cin hanci za a gan shi kuma za mu ije shi na da za a hukuntar da shi za a kawo wannan abin a nuna to idan har ya kasance haka gashi nan ba wani abin da mutum zai ce wai shi bai yi ba gashi nan zahiri wannan ya nuna cewa idan ni nakan ce musu in har an kama ka kana karban cin hanci to wannan gwannan da babanka ya mutu ya bar maka dan wani babanka da yake nome gwannan nan don kana cikin birni ka gaya mashi shi baba to aiki fa ya tsaya ina nan tafi zan nome gwanan babana so kada ka nome gwanan nan a wannan shekara ni haka nakan gaya musu don ba wanda zai shiga aikin hukumar kya hadura ta kasa da ba gaya mashi wannan ba so muna lakari da wannan sosai kuma wallahi ba ma bari yaran mu su ce za su yi wannan abun su tafi da shi sai dai ban gansu ba in har muka gansu muka yi su a wannan panel din to dama abin da zai biyo baya shine wasiku na kora gabata ta kai ka tun da baka son aikin ka je ka karbar can yadda zai ishe ka maimakon ka bata mana suna muna wannan wa'annan matakai kuke ɗauka na horar da jami'anku misali ma a cikin wannan yanayi da muke ciki yanzu a to ai duk kafin ma su fita muka ije su mai musu gargadi kullum kenan ko ne safe kafin su tafi wuraren da za su yi wannan sai mun ije su yi musu gargadi kamar wanda suke musamman na wannan task force da muke magana su ma na musu gargadi a nan eagle square To madalla bari kuma mu ja birki a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda Obin Ayuba Gora, shugaban Road Safety a Abuja da wakiliyar tamu Madina Dauda da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma hailo Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. shirinmu na ƙarshe ga Malam da falalar watan Ramadan. Bismillahi Rahmanu Rahim ni ne Adamu Idris na anguwan Kaje ina so in yi tsokaci ne game da wanga cuta da Allah ya kawo mana yanzu wanda ake kira corona virus. Uh, Allah shi ya yi cuta, Allah kuma shi ke da maganin shi. Ba mu da ƙarfi, ba mu da dabara. tunda Allah ya riga ya kawo wannan kuma annabi ya ce ba taba saukar da cuta ba sai an saukar da sa tukuna to tun da maganin ya riga ya sauka kafin cuta mu mu yi kokari mu nemi magani babban magani kuma da za mu nema yanzu shi ne mu koma ga allah mu roki allah allah da ya kawo mana wannan jaraba na wannan cuta allah ya kawo mana da shi sa'annan kuma a bar wa'annan. lafuffuka mugun zunubai da muke yi a yanzu wanda muka ɗauke su kamar ado ne wanda baya yin su muna kallon shi ya zama ba kauye bai san abin da yake yi ba ko bai da abin hannun shi ne shi ya sa baya yi ba wai ya yi tawali'u bane da ala to ai bayin Allah ba su a karewa saboda haka shawararmu da shugabanninmu ba kulle mutane a gida ko a sa abu a baki ko a wanke hannu duk wayannan ba su zama maganin wannan jaraba ba da Allah ya kawo mana tunda yake wannan ya zama jaraba ya zama annoba ya zama kaddara wanda zai wayansu za su bi ta hannun shi su je lahira to saboda haka mu kuma da muka rage ba mu kamu da shi ba me zai sa ba za mu tsaya mu roki Allah Allah ya raba mu da shi ba mun muna roƙo shugabannin mu da su tsaya tsakanin su da Allah su roki Allah Allah ya raba mu da wannan cuta da ya kawo mana don albarka Muhammadu wanda kuma suka mutu a ciki Allah ji kansu da rahama Allah sa sun huta domin baka na muhammadu. Yanzu kuma Sarfil ya dawo da takaitattun labaran duniya. sama da mutum miliyan hudun rabi ne a fadin duniya suka kamu da cutar corona coronavirus kuma sama da mutum dubu dari uku ne suka mutu saboda ita. Amurka da Rasha da kuma Birtaniya su ne akan gaba a jerin kasashen da suka fi samun COVID-19. amurka tana da mutanen da suka kamu da cutar kusan miliyan ɗaya da rabi ita kuma rasha da ake zargin bata faɗin gaskiya kan yawan masu cutar tana da kusan mutum dubu ɗari biyu da sittin da uku sai kuma birtaniya wadda ta biyo baya da sama da mutum dubu ɗari biyu da talatin da takwas shugaban amurka donald trump ya ce yana fatan za a samu rigakafin cutar Corona coronavirus zuwa ƙarshen shekarar nan kuma amurka tana aiki da sauran kasashen duniya domin tabbatar da yunkurin da ake zama ɗaya a duniya a wajen wani taro da aka yi a fadar white house trump ya ce gwamnatin amurka za ta saka hannu a duk manyan allurar rigakafin da ke kan gaba kuma waɗanda ake da su da alamu za a samu nasarar rage su zuwa goma sha hudu kafin daga bisani a ƙara tantance su wata kotun ƙasar iran ta yanke wa 'yar rubukon nan 'yar ƙasar faransa kuma 'yar asalin iran fariba Adelka, hukuncin ɗaurin shekaru shida a gidan yari a cewar lauyanta lauyan sa'id dahgan ya ce an yankewa Adelka hukuncin ɗaurin shekaru biyar saboda jefa tsaron ƙasar cikin haɗari an kuma yanke mata shekara guda kan laifin yada farfaganda kan gwamnatin ƙasar sojojin mali sun hallaka 'yan bindiga wajen talatin a wani samaman da suka kai a cewar rundunar sojin ƙasar jiya juma'a wanda shine na baya-bayan nan a tashin hankalin da ake yi a wannan kasa ta yammacin afirka da yaƙi ya daidaita sojojin na mali sun bayyana kashe abin da suka kira 'yan ta'adda ta kafar twitter kuma suka ce al'amarin ya faru ne daura da iyakar kasar burkina faso mai makafutaka da ita da yammacin ranar alhamis ta kara da cewa ta kuma kwato wasu mashina guda 25 da wasu kayan aiki ba tare da wani cikakken bayani akan wannan harin ba Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilu hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya da ma hailu haile da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau aisha sila ce ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin washington dc da fatan masu azumi za ku sha ruwa lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirinmu na dare. Avec l'année.